نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثا الترغيب والترهيب لتافن الإمام المنذري mai rasuwa a hijira gida shekaru 789 rabuwansa da duniya allah maɗaukaki ya masa rahma a yau za mu karanta hadisi na 23 zuwa hadisi na 24 insha Allah shafi na 23 wannan ya zo ta babi na biyu a kitabu sunna wannan babi ya ware shi ne yana cewa a tarhibu min tarki sunnati wartikabil bida'i wal ahwa shi wannan babi yana ɗauke da hadisai waɗanda suke tsoratarwa game da watsi da sunnar manzon Allah da aikata bidiyo'i da kuma bin son zuciya wannan darasin yana dauke da bayani akan ka'idar ingancin aiki akwai ka'ida ga Allahu alaihi wasallam Aisha ta ma laysa minhu wanda ya kirkiro wani abin da babu shi a cikin wannan addinin namu fahuwa raddun to shi abin mayarwa ne wanda ya kirkiro wani abu man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin dinnan wanda babu shi a cikinsa fa huwa raddun to wannan aikin abin mayarwa ne wannan imam bukhari na kitabu sulh hadisi na 2697 hadisin yana sahihu muslim kitabul aqdiya باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور hadisi na 2697 suna tabbatar da dudun daga cikinsu akwai al'imamin nawawi da yake sharhin wannan hadisin kalmar da annabi faɗa a nan ya ce fahuwar almardud wato aikin da ake mayar wa mutum shi na limamin nawawi ya ce ma'anarta idan annabi ya ce abin mayarwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin mayarwa fahuwa raddun ma'anahu fahuwa batilun wato annabi yana nufin cewa wannan aikin banza ne duk wani aikin da mutum ya kirkiro a cikin al'amarin musulunci shine annabi yake nufi da amrina al'amarinmu yana nufin al'amarin addini idan mutum ya kirkiro wani abu a cikin islam ya tabbatar da ma'anan fahuwa ya kirkiro a cikin islam batilatun wannan ibadar banza ce mardudatun wato abinda annabi yake nufi za a mayar wa mutum abinsa to asali ko da shike waɗannan malamai suna tabbatar da ma'anar fahuwa raddun ta sashen larabci amma idan ka tattaro hadisai da aka samu daga aisha Allah ya kara mata yarda hadisai da Aisha ta rawaito na abin da ya shafi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam game da kirkiro wani abu a cikin islam to za ka samu akwai riwaya da annabi da kansa ya fassara ma'anan fahuwa raddun wato ko da baka nemi fassaran ta gefen larabci ba idan ka tattaro waɗannan hadisai za ka ga annabi da kansa ya fassara alal misali akwai riwayar da take al-musnad shi dai wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a amran ala gairi amrina man sana'a maimakon man ahdatha da kuma man amila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a amran ala gairi amrina fa huwa mardudun to kaga annabi da kansa ya faɗa abin da yake nufi da fahuwa raddun shine mardudun duk wanda ya aikata wani abu babu umarninmu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikata wani abu a islam wannan aiki da mutum ya yi babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce fahuwa mardudun wannan aikin abin mayarwa ne gare shi kuma wannan riwayar ma ta inganta tana sahih abi dawud hadisi na 4666 kuma akwai riwayar da limamu dara kutuni shi ma ya kawo a littafin eh, sunan yana babu mar'aci tuktalu idan taddat yanda lafazin hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fa'ala amran laisa alaihi amruna fa huwa mardudun duk wanda ya aikata wani al'amari inda a islam ne babu umarninmu a kansa to wannan abu za a mayar masa kaga an samu lafuzza daban-daban man ahdatha man amila man sana'a man fa'ala to sannan akwai riwaya ta ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna kamar yadda ya zo a nan amma maimakon a ce fa huwa raddun sai manzan Allah ya ce fa huwa mardudun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa mardudun wannan yana takhrij kitabi sunna na ibnu abi asim hadisi na hamsin 52 to wannan hadisin abin da yake karantar da mu wato shine ka'idar ingancin aiki a addinin musulunci akwai ka'ida kafin aikin ka ya inganta waye tabbatar da ka'idan annabi muhammad da kansa saboda haka ya sa malamin nan ya kawo hadisin nan kuma in ka dubi hadisin ya kai makura ta inganci hadisi na muttafaqun alai al-imam bukhari ya ruwaito al-imam muslim ya ruwaito waye ya ba da labarin wannan ka'ida matar manzon Allah ita ce Aisha Allah ya kara mata yarda kenan addinin musulunci yana da ka'ida kafin aikinka ya inganta to dole sai ka kiyaye wannan ka'ida kuma wannan hadisi da kake gani hadisi ne mai albarka kwarai domin allah maɗaukaki ya yi amfani da wannan hadisi ya tsare addinin musulunci tun daga zamanin manzon allah har zuwa yau don haka duk mai hankali idan ya ji wannan hadisi to ya tabbata kenan idan yana son a karba aikinsa sai ya bi tsarin annabi muhammad to don haka yasa za ka ga ibadarmu gaba ta duk ibadar da muke alhamdulillah za ka samu mafi yawa yadda muke ibadar nan haka ya tabbata a zamanin manzon allah in ka dubi alwalarmu yaya muke alwala tun daga farkon alwalan har zuwa ta da ka buɗe littafin hadisi ka ga bayani kowane aiki da hadisinsa yadda muke alwala ya tabbata cewar a zamanin annabi muhammad haka ake yi Yadda muke sallah ya tabbata cewar a zamanin manzon allah haka ake yi ba za ka gane kimar wannan hadisin ba sai ka kwatanta addinin musulunci wanda annabi muhammad ya zo da shi da kuma addinin musulunci wanda annabi isa alaihi salam ya zo da shi kaga dai tsakanin annabi muhammad da annabi isa alaihi salam alaihi salatu wassalam shekara 600 ne wannan ya samu hadisi ingantacce na Sayyid bukhari hadisi na 3732 hadisin salman al-farisi annabi isa shine annabin da ya fi kusa da annabi muhammad daga cikin annabawan allah wanda shi da kansa annabi muhammad ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa annabin da ya fi kusa da shi shine annabi isa alaihi salam shekara ɗari shida sai allah ya aiko annabi muhammad amma a tsakanin shekara ɗari shida ɗin nan gaba ɗaya karantarwa annabi isa ya lalace bare kuma a yau da za ka tambayi nasara waɗanda suke korafin suna riko da addinin annabi isa menene suke yi a yau wanda annabi isa ya taɓa yi yana da wuya ka samu addinin gaba ɗayansa <clears throat> bayan da annabi isa ya zo da shi ba saboda haka duk abin da suke yi bidi'a ta shiga ta mamaye hatta kore karantarwar annabi isa shi kansa me ya lalata addinin bidi'a saboda ka za a ɗebo al'adun wannan jama'an a kara a ɗebo al'adun waɗancan mutane a zuba har aka wayi gari addinin annabi isan babu shi allah ya kare mu saboda haka yasa malamai malamai da suke sharhi wannan hadisin in ka dubi bayani da suke zaka gane kimar wannan hadisin ga musulmi daga cikinsu akwai al'imamin nawawi shine mutum na farko al'imamu nawawi shekararsa 769 rabuwansa da duniya a yau allah ya mishi rahama shine mai sharhu sahihi muslim sharhinsa yana da albarka kwarai saboda ka yi sa akasari za ka ga ana gabatar da sharhinsa a kan sahihu muslim akan sauran sharhi da aka yi yana juz'i na goma sha biyu shafi na goma sha shida al'imamun nawawi ya ce wannan hadisin da muka karanta hadal hadisu ƙa'idatun azima wannan hadisin ƙa'ida ce mai girma min ƙawa'idil islam daga cikin ƙa'idojin musulunci yana cewa wa homin jawami'i kalmihi sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin hikimar magana ta manzon Allah annabi ya faɗi magana ƙarama gajeruwa takaitacciya amma wannan maganar in sharhinta za a yi zai ɗauki bayani mai tsawo annabi ya faɗi magana takaitacciya amma magana ce mai ɗauke da ma'ana mai girma sai ya ce fa'inahu sarihun ƙarara annabi ya fito ya faɗa fi raddi kullil bida dukkan wata bidi'a. Allah maɗaukaki bai karɓanta don in ka dubi hadisin nan abinda manzon Allah yake karanta da mu kenan duk wata bidi'a. Allah maɗaukaki ba zai karɓa ba baya buƙatar sharhin wani malami hadisi ne wanda bayanin sa fili yake man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd haka manzon Allah ya faɗa ka kosan shine Allah ya aiko mana abinda annabi ya zo da shi shine addini Dan duk abinda wani malami ya zo da shi babu tabbacin a lahira mutum zai samu lada akan shi amma idan ka bi manzon Allah fa babu shakka kana da tabbacin tsira a ranar tashin kiyama don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ka'ida kafin ma ya bar duniya kowane musulmi ya sani shine al-imamu nawawi ya ce to kuma hadal hadis mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtal al-munkarati wannan hadisin yana cikin hadisai da ya kamata kowane musulmi ya haddace kuma gaskiya ne ya kamata kowane musulmi ya rike hadisin nan duk sa'ilin da za ka yi aiki ka karanta ma kanka wannan hadisi shi dai manzon Allah ya ce in ka yi wani abin da babu umarninsa Allah zai mayar maka idan aka ce a mayar maka baka da lada a kai haka manzon Allah ya faɗa shi ne wanda Allah ya aiko gare mu kaga kenan abin da annabi faɗa shi ne gaskiya wannan nasiha ce ga duk wani mai hankali bayanin al-imamu nawawi nasiha ce ga kowane mai hankali idan kana da hankali ya kamata ka gaskanta abin da manzon Allah ya faɗa saboda shi ya zo da islam me yasa ya zama nasiha saboda Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul kafi قل bil aksari na amala kuna so mu ba ku labarin waɗanda suka fi hasaran ayyuka idan kana so ka san wanda ya fi hasaran aikinsa to sai allah ya ce ga bayani shi allazina dalla sa'yuhum fil hayati duniya. su ne mutanen da duk ƙoƙarin da suka yi ya lalace a nan duniya ba su ma sani ba ka yi ta ibada ashe ta banza ce shine allah ya ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna tsammani sun yi aiki mai kyau sai an tashi a lahira ka ga babu aikin gaba da shi yasa Allah annabi ya ce fa huwa mardudun aikin za a mayar maka da shi me yasa saboda annabi bai ce ayi ba abinda annabi ya ce ayi ko shine sakon Allah tunda Allah ne ya turo shi kaga kenan idan annabi bai ce ayi ba sai ka aikata wannan abin babu shakka ba za ka yi tsammanin lada a wajen Allah ba don Allah bai sa ka yi ba Allah ya tsare mu mutum na biyu shine ibnu hajjar shekararsa 593 rabonsa da duniya a yau kaga shi ma yana cikin daɗaɗɗun malamai kuma waɗanda <clears throat> duniya ta ba da shaidan iliminsu mai sharhin sahihul bukari shine fathul bari wanda shi ma sharhinsa yana daga cikin sharhohi mafi albarka saboda haka yasa za ka ga an fi waiwayan wannan sharhi in ka dubi juz'i na biyar shafi na 357 da yake sharhin hadisin aisha shi ma ya tabbatar da abin da alimamun nawawi ya faɗa da abin da ibn taimiyya ya faɗa ma'anar fahuwa raddun ya ce ma'anahu mardudun ƙauluhu raddun ma'anahu mardudun abin da annabi ya faɗa idan kai wani aikin da ba umarninsa to allah zai mayar maka min itlaqil masdari ala ismil maf'uli to shine sai ya ce in ka dubi hadisai guda biyu dinnan. nan akwai hikima tattare da su hadisi na farko lafazi na farko bai kai tsanani akan lafazi na biyu ba shi yasa galibi akasari idan malamai suna magana game da hadisin aisha ba a kawo lafazi ɗaya sai an kawo ɗaya lafazin me dalili ya ce in ka dubi da farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha man ahdatha fi amrina wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma laisa minhu fa huwa raddu kaga ana magana ne akan wanda ya kirkiro to tunda wanda ya kirkiro ne misali idan wani ne ya kirkiro abu to za a mayar mishi amma ni ba ni na kirkiro din ba sai na yi kwaikwayon wancan kaga dan iya samun lada kenan saboda wannan kalman abinda annabi ya ce man ahdasa kaga kenan wanda ya aikata ba shi kirkiro ba zai iya samun lada ko saboda yi sa lafazi na farko ma'anarsa ba ta da faɗi duk da cewar manzon Allah yana nufin kar a samu kirkira a sunnarsa kar a samu wani sabon abu yanda annabi ya zo da addini a bashi a haka shine sakon Allah gwanintarka ga Allah shine ka bi abin da manzon Allah ya faɗa shi sa annabi ya kawo kalmar man ahdasa amma in ka dubi hadisi na biyu sai annabi ya ce man amila amalan wanda ya aikata wani aiki to wannan a ammu min al-lafzi awwal ya fi gamewa akan lafazi na farko saboda haka kaga kenan lafazi na biyu yana nuna cewar da wanda ya kirkiro aikin da wanda ya kwaikwaye shi dukkansu ba su da lada amma lafazi na farko yana nuna wanda ya kirkiro aikin shine wanda ba shi da lada saboda kalmar cewar annabi man ahdasa amma in ka dubi na biyu man amila amalan kaga kenan ko da ba kai ka kirkiro ba ka kwaikwayi wani akan bidi'a, to da kai da wanda ya kirkiro bidi'an duk ba ku da lada shi yasa wannan kalma ta biyu ya zamanto ta fi gamewa kuma wannan shi yake nuna cewar gaba ɗaya rayuwar musulunci ne annabi yake magana a kai fi ibtali jami'il uqud almanhiya wa adami wujudi samaratiha almurattaba alaiha duk wani aiki da ka sani mutum in yayi a lahira za a bashi lada to idan aikin nan bayi da asali daga mazan Allah annabi yana cewa babu lada a kan shi tunda annabi ya ce fa huwa mardudun yaqtadi al-fasad wannan kai tsaye yana nuna cewar aikin banza ne li'anna al-manhiyati kulliha laisat min amri ad duk abinda addini ya hana ba yadda za a yi kai shi ka samu lada akai abinda annabi ya umarni a aikata shi ake samun lada kai. amma wanda annabi bai umarni ba babu lada a kansa domin nan yana tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wata dama ta bid'a ba da wanda ya kirkiro bid'ar da wanda ya aikata bid'a ko da ba shi kirkiro ba su da lada akan aikinsu sannan akwai ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya mishi rahma. musamman ya rubuta littafin ilamul muwaqqi'in saboda hadari na fatawar malamai saboda hadari da ake samu ta sashin maluma Da ka samu malami ya kirkiro bid'a jama'a sun tabbata a kanta yana mujallar na farko shafi na 344 ya ce ta dalilin wannan hadisin hadisin aisha sai malaman usul suka gane al'aslu fil ibadati al-butlan ta dalilin wannan hadisi malaman usul suka gane cewar ashe asali in dai ibada ce in kayi babu lada shine asali in kayi komi babu lada hatta ya kuma dalilun alal amri sai an samu hujjar annabi ya yi umarni a yi wannan aiki kaga kenan ita ibada asalinta in ma kayi ba lada me yake tabbatar da lada sai an samu hujjar wannan ibadar da ka yi saboda haka in kayi wata sallah sallar nan karka yi tsammanin za ka samu lada ƙa'ida ne sai an waiwayi mai allah ya ce idan Allah ya ce a ayi wannan sallah annabi ya karantar to zaka samu lada amma idan babu tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibadar to ibadar ba ta da lada don haka yasa ita ibada ta fi haɗari akan mu'amala na cinikayya malaman usul suna tabbatar da wannan ibada ta fi haɗari akan mu'amala ta cinikayya domin ita mu'amala asalinta halal ne in na ganka da inda muka haɗu muna iya ciniki yadda muka ga dama idan annabi bai ce ban da wannan cinikin ba kaga asalin mu'amala kenan halal ne amma ita ibada fa asalinta haramun ne duk wata ibada da za ka yi asalinta haram ne sai an samu dalili wannan dalilin shi yake tabbatar da ingancin ibadar da ka yi haka nan ibnu kasir in ka dubi tafsirin suratul an'am aya ta ɗari da goma sha 114 yana cewa Allah ta tabaraka ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim ibn kasir ya ce fala halala illa ma ahallahu Allah babu wani halal sai abin da Allah ya halatta wala harama illa ma haramahu babu wani haram sai abin da Allah ya haramta wala dina illa ma shara'u babu wani addini sai abin da Allah ya shar'anta wato ya nuna cewar ita ibada ƙa'ida ne ka tabbatar da hujjanta kafin ma ka aikata don idan babu hujja ta wani ibada da kai bata ta inganta ba to sannan mutum na hudu shine abul abbas ahmad bin sabitin at-tarfi shekararsa 924 rabonsa da duniya yana da littafi cikin daɗaɗɗun littafai da ake kira kitabun lawami fil jam'i bayna sihahi wal jawami shi ma malamin hadisi ne ibn sabitin at-tarqi ya rasu a hijira ta 521 Allah ya masa rahma Abu Abbas Ahmad ibn sabitin ce hadal hadis shi wannan hadisin na Aisha yasluhu an yusamma nisfa adillati shar'i daidai ne a kira shi rabin dalilan shari'a gaba ɗaya saboda ka <clears throat> inda za ka dubi dalilan shari'a gaba ɗayansu wannan hadisin ya ɗauki rabi gaba ɗaya me yasa limamu na ce ya kamata mu haddace saboda muhimmancin wannan hadisin na aisha ya ɗauki rabin dalilan shari'a gaba ɗaya ya ce saboda asali hukunci abu biyu ne ko dai a tabbatar ko a kore wato ko dai ka yi ko ka bari ko dai ka yi ko ka bari shi ne hukunci to idan aka ce hukunci ya tsaya ga abu biyu ku yi kaza ku bar kaza to ka'idar ku yi kaza ita ce hadisin aisha kaga kenan duk abin da za ka aikata a samu ka'idar cewa allah shi ya ce a yi shi ya ce fa'idan hadisul babi nisfu adillatin shari'i saboda haka yasa shi wannan hadisin na Aisha sai ya zama rabin dalilai na shari'a saboda ita shari'a dama bata wuce ku yi ku bari ba idan ko aka ce ku yi ibada kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ibadar dole ta samu umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka nan mutum na biyar shine ibn hajar al-haytami shekararsa 471 rabuwansa da duna mai littafin fatul mubin shafi na shida yana cewa ukuwa qa'idatun azima min islam hadisin aisha wata babbar ƙa'ida ce balmin min a'zamiha wannan hadisin yana cikin mafi girman ƙa'idoji wa a'ammiha nafa'an min jihati mantuqihi yana da wuya ka samu hadisin da yake da amfani a rayuwar musulmi wanda ya fi wannan hadisi me yasa li'annahu muƙaddima kulliya saboda shi hadisin Aisha shi ne ya kamata a ce dan adam ya sa a gaban shi a ko da yaushe fi kulli dalilin duk wani dalili da za a samu min hukumin shar'i in dai akwai hukunci na shari'a to ya kamata hadisin Aisha ya zama yana gabanka don haka duk abin da za ka yi a rayuwarka alwala ce sallah ce azumi ne duk wani abin da za ka yi wanda kake fatar ka samu lada a lahira ka tuna hadisin aisha ƙa'ida ne saboda allah bai canza alkawarinsa duk mutumin da bai bi maganar manzon allah ba wallahi zai tashi a lahira ya yi asarin aikinsa manzon allah ya riga ya faɗa babu wata gwaninta da za ka iya babu kuma ilimi da za ka samu wanda har za ka iya gyara ga annabi muhammad babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya isar da sako kafin ya bar duniya Allah ya tabbatar da shaida manzon Allah ya isar da saƙonsa babu ayar alƙur'ani zaka ga cewar Allah yana nuna akwai abin da annabi ya rage babu to tun annabi ya tabbatar ya cika aikinsa sai manzon Allah ya ce to ga ƙa'ida duk wanda zai yi aiki ya tabbata aikin nan yana da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mutum na shi shine ibnu daqiq al-id ibn daqiqil id eh, shi ma yana cikin masana hadisi ko malaman fiqhu shine mai littafin ihkamul ahkam sharhi na umda shekararsa 743 rabonsa da duniya in ka dubi ihkamul ahkam juzu na biyu shafin 653 ya ce hadal hadis shi wannan hadisin na aisha ahadul ahadithil arkani min arkani shari'a yana cikin hadisai waɗanda aka gina shari'ar musulunci ma a kansu saboda ka rukuni ne na shari'a hadisin aisha likasarati ma ya dakhulu tahtahu min al-ahkam saboda yawan dokokin Allah wanda hadisin nan yana shiga cikin su da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa raddun yana nufin mardudun yustadallu bihi ala ibtal jami'il uqud al-mamnu'a saboda kai sa ana kafa hujja da wannan hadisi akan cewa duk abin da aka kulla wanda shari'a ta hana hatta mu'amala to wannan mu'amalar bata inganta ba wa adam wujudi samaratiha wasu dilla bihi ala fi usulil fikhi wannan yasa a ka'ida ta usul ake cewa innan na yaqtadil fasada duk abin da annabi ya hana ka'ida da aka samu saboda wannan hadisin duk abin da aka ce maka annabi ya hana to tabbas wannan aikin banza ne saboda wannan hadisin annabi ya ce fahuwa mardudun fahuwa mardudun yana nuna cewa duk aikin da babu asali a shari'a wannan aikin ɓatacce ne to shi ibnu da idi yana da sharhul arba'ina nawawiya na hadis na al nawawi ibnu da idi ya masa sharhi shi ma kuma ana samun sa in ka dubi shafi na 30 da ce yace hadal hadisu qa'idatun azima min qawaidid din wa huwa min jawami'il kalimi allati utiyaha an fa innahu sarihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli muftara'in duk wata bid'a duk wani abin da aka kirkiro wannan hadisi ya tabbatar ba shi da kima a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na ƙarshe shine al-imamu sa'di al sa'adi yana cikin fitattun malamai da aka yi a zamanin yanzu Allah ya mishi rahama akwai littafin da ake kira bahjatu qulubil abrar yana cewa hadithu aisha mizanul a'mali adh-dhahira wannan hadisin na aisha shine ma'aunin aiki da dan adam yake iya gani aiki na zahiri kaga banda na baɗini na baɗini ikhlasi ne me ke sa Allah ya karbi aikin bawa idan a baɗi ni aikin ya samu tsarki shine ya samu ikhlasi to akwai kuma sharaɗin karban aikin a zahiri sharaɗin karban aikinka ta zahiri shine hadisin aisha babu shakka malaman suna da ɗimbin yawa waɗanda suka tabbatar da albarkan wannan hadisin na aisha me yake karantar da mu hadisin yana karantar da mu hukuncin bid'a hukuncin bid'a mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiro bid'a shine man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun hukunci ne annabi ya ce za a mayar maka kaga annabi ya tabbatar da hukuncin ne to sai mu je kuma makomar bid'a kaga kenan akwai haɗura guda biyu ita bid'a ta samu hadisan manzon Allah da farko annabi ya tabbatar da hukuncin bid'a duk wanda ya aikata bid'a yi aikin banza ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin yana sahihu Bukhari yana sahihu Muslim kaga ba abin da ya dace gare mu illa mu yi kokari mu gyara ayyukan mu duk abin da aka ce maka bid'a ne kai kokarin ka guje shi saboda babu shakka yana da hadarin gaske a lahira mutum ba zai samu lada a kansa ba kaga hukuncinsa bai inganta ba shine hadisin aisha to sai kuma makomar bid'a a lahira kenan kaga a nan duniya hukuncin bid'a Allah bai karba shine hadisin farko to sai mu je hadisi na gaba wannan hadisi na gaba shi yake tabbatar mana makomar bid'a kaga a lahira kenan wannan ya shafi duniya wancan ya shafi lahira annabi bai kyale komai ba ya nuna maka cewar duniyar ba ka da riba a kan aikin haka kuma a lahira Allah ka tsare mu wa an jabir bin abdullah mu karanta shi wannan hadisin an karbo daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa قال جابر يقول كان رسول الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ka toba idan yana hudu huduba ihmarrat ainahu idanunsa suna zama jajaye ihmarrat ainahu wa ala sautuhu kuma muryarsa tana dagawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba zaka ga idanunsa sun zama jajaye za ka ga annabi ya daga murya washtadda buhu kuma fushinsa yana tsananta saboda yana tsawatarwa mutane domin annabi ya san abin da ba mu sani ba Allah ya nuna masa wuta ya nuna masa aljanna wannan ya inganta hadisai da aka samu na Isra'il to kaga kuwa annabi zai fi mu tsoron abin da zai kai ga halakan tunda shi ya ga makomar mutumin da ya halaka hatta ka annahu munziru jayshin har ma za ka ɗauka kamar mai gargaɗin zuwan rundunar mayaka ne wato idan annabi ya tsaya yana hudu ba za ka ɗauka kamar wani ne ya taho gari wani ne ya taho gari yana cewa sabbahakum ga runduna ta muku sammako wa masakum ga runduna ta muku yammaci kamar mutane na zaune lafiya a cikin gari mu ba mu san abin da ke faruwa ba amma wani da ya hau kan tsauni sai hangi rundunar mayaka ta kusa shigowa gari saboda haka sai yake kururuwa yana cewa an muku sammako an muku yammaci a nan ya kawo shi sabbahakum wa masakum akwai riwaya da ta zo sabbahakum au masakum maimakon wa masakum wato kamar mai gargadi ne shine munzir shi mai gargadi game da runduna mai gargadi game da runduna wa ya kulu sai annabi yana cewa bu'istu ana wasa atuka hataini manzon Allah yana cewa da ni da sa'ar ƙarshen duniya an aiko mu ne kamar haka wa ya ƙarudu baina isba'ihi baina sababati wal wusta sai annabi ya hada yatsunsa guda biyu da yatsa manuniya da kuma yatsa tsakiya sai annabi ya hada su yana gaya wa sahabbai da ni da sa'ar ƙarshe an aiko mu haka kaga kenan annabi da sa'ar ƙarshe sun taho tare akwai hadisin buraida wannan hadisin jabir ne akwai hadisin Buraida, bin Husayn al-aslami kuma isnadinsa yana da kyau yana al-musnad wanda a cikin hadisin shi kuma buraida ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu ana wasa'ata bu'istu ana wasa'a jami'an da ni da sa'ar ƙarshen duniya Allah ya aiko mu tare haka annabi ya ce sai manzon Allah ya ce in kadat la tasbiquni ai sa'ar ƙarshe tana kusa ma ta tsere min wato annabi yana nufin cewa Allah ya turo annabi Muhammad Allah ya haɗa shi da ƙarewar duniya zuwan annabi da ƙarewar duniya lokaci ɗaya ne shine manzo Allah ya ce sai ya nuna yatsunsa guda biyu saboda waɗannan yatsun zaka ga suna kusan daya duk da cewar daya fi daya manzo Allah sai ya hada su da manuniya da ya tsakiya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa da shi da sa'ar karshe suna tare a hadisin buraida sai annabi ya ce in kadat la ne kai sa'ar karshe tana kokarin ma ta tsere mun wato sa'ar ƙarshen duniya tana ƙoƙarin ta riga annabi muhammad zuwa duniya amma dai Allah ya riga ya kaddara annabi ne zai fara zuwa saboda haka sai annabi ya fara zuwa kafin sa'ar ƙarshe me annabi yake karantar da mu duniya ta kusa karewa abin da ya rage ma duniya ta kare dama bayyanar manzon Allah ne tun da annabi ya bayyana to ka jira karewar ta koyo ko gobe to manzon Allah yana gargadin sahabbai ne saboda me mu dage mu kama aiki mu rage buri kana ganin duniya yau yanda take lafiya lafiya za ka ɗauka gobe ma haka ne a'a wannan al'amarin allah ne babu wanda ya san yaushe ne za ta kare sai allah saboda haka yasa mutum ya gyara aikinsa wannan yasa annabi yake faɗin haka wa Kulu sai annabi ya ce amma ba'du bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah mafi alkhairin zance shine littafin allah wa khairul huda huda muhammadin mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar annabi muhammad wa sharrul umuri muhdasatuha mafi sharrin al'amura su ne ƙirƙirarrunsu a duk abin da za a ƙirƙiro a addini sharri ne kaga wannan hadisin ya tabbatar a sharri ne sharrul umuri muhdasatuha mafi sharrin al'amura su ne ƙirƙirarru sai annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ce eh, kaga annabi ya tabbatar da bid'a ba ta samar da alkhairi annabi ya ce duk wata bid'a bata ce ashe babu wata bid'a da zaka saurara mata summa yaqul sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne mafi cancantar kulawa ga mumini fiye da ransa na fi cancantar in kula da mumini fiye da ƙoƙarin mumini ya kula da kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka man taraka idan aka samu musulmi ya mutu ya bar dukiya fali ahlihi wannan dukiyar ta iyalinsa ce saboda za a yi rabon gado yadda Allah ya tsara wa man taraka dainan aw baya'an wanda ya bar basussuka ko ya bar yara in aka ce baya'an yana nufin al'auladu sigar idan mutum ya mutu ya ba su suka a kan shi ya bar yara kuma gashi da talauci sai manzon Allah ya ce fa'ilayya sai a kawo min yaran wa'alayya kuma bashin yana kaina zan biya to wannan ba shakka hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah yana sahihu muslim babu takfifi as-salati wal khutbah hadisin 867 akwai riwayar al-imam an a littafin as-sunan as-sughra yana kitabu salatul idain kaifal khutuba hadisi na 1566 a da sunan kubra na al-imam al bi isnadin sahihin an jabirin wannan riwaya ta biyu don hadisi jabir ya zo da riwayoyi a wannan riwayar wanda tana sunanun nasa'i tana sunan kubra na imamul baihaqi jabir ya ce kana rasulullahi ya kulu fi khutubatihi a wannan riwayar kenan manzon Allah idan yana ya yahmadullah sai yayi ma Allah godiya wa yusni alaihi bima huwa ahluhu annabi yayi yabo ga Allah ya da ya cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala sun mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai iya batar da shi wa man yudlilhu fala hadiya lahu kuma wanda Allah ya batar da shi to babu mai shiryawa gare shi Allah ka tsare mu inna asdaqal hadisi kitabullah kaga a yadda hadisin ya zo a wannan littafin fa inna khairal hadisi akwai riwaya da ta zo inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar littafi shine littafin Allah mafi gaskiyar magana ita ce ta littafin Allah alqur'ani wa ahsanal hadiyi hadiyu muhammadin maimakon yadda ya taho a nan wa khairul huda huda muhammadin a wani lafazin annabi yakan ce wa ahsanal hadiyi hadiyu muhammadin mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar annabi muhammad wa sharrul umur muhdasatuha mafi sharrin al'amura su ne waɗanda aka ƙirƙiro to sai annabi ya ce wa kullu muhdasatin bid'a duk abin da aka ƙirƙiro kuma bid'a ne a wannan lafazi don hadisin ya zo da lafuza daban-daban kullu muhdasatin bid'a duk abin da aka ƙirƙiro shi a addini bid'a ne wa kullu bid'atin balala sai manzon Allah ya ce kuma kowace bid'a ɓata ce da sai maza Allah ya ce wa kullu dalalatin finnari kuma kowace bata makomar ta wuta ne to wannan hadisin shi yake fassara mana makomar bid'a a lahira kaga hadisin Aisha na farko yana karantar da mu hukuncin bid'a idan mutum ya aikata bid'a wannan bid'ar dama ba shi da lada kanta shi kuma hadisin Jabir fa saboda cewar manzon Allah kullu dalalatin finnari duk wata bata makomar ta wuta ne ita ma riwaya ta inganta tana sahihu sunanun nasa'i hadisi na 1578 saboda haka yasa mutum idan yana da hankali ba zai musanta abin da ya tabbata daga mazan Allah ba idan aka ce ga abin da annabi ya faɗa kuma wannan hadisi yana sahih bukari yana sahihu muslim idan ana maganar hadisi wanda yake da inganci wannan hadisin ya kai makura matar banzan Allah ita ta ba da labari saboda ka idan aka ce maka bid'a ba kyau to idan mutum yana da hankali kokari zai yi bacci ya bar wannan bid'a ba kokarinsa shine ya halatta bid'an ba halatta bid'an wani hadari ne mai zaman kansa Allah ya tsare mu abinda ya kamata shine mutum ya dage ya ga cewar ya <clears throat> ya kubuta daga abinda zai iya zama hadari ga rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi kaga yana karantar da mu shiriya akwai ta annabi muhammad ya ce khairul huda huda muhammadin mafi alkhairin shiriya ita ce ta annabi muhammad yana da kyau mu gane ita shiriya kashi biyu ne ita shiriya iri biyu ce wannan ya zo a sharhu sahih muslim saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam khairul huda huda muhammadin wato ahsanu Turki tariku muhammadin wanda yana ɗaukan fassarar haka idan za a dubi hanyoyi tafarkin da kowane mutum ya yi rayuwa to babu hanyar rayuwa da tafi alkhairi a duniya babu wani ɗan adam da ya bi hanyar rayuwa mafi alkhairi kamar annabi muhammad shi ne abinda annabi yake ta maimaitawa kamar da jabir yake faɗa idan annabi zai hudu ba sai ya faɗi wannan kaga annabi yana yawan gaya wa mutane hadarin bid'a saboda a lahira duk mutumin da ya rike ta masa wuta ne to abinda ake nufi da shari'a shine salon rayuwa wannan ita ce fasara ta farko ahsanu turuqi tariqu muhammadin mafi kyawun salon rayuwa shine salon rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma shine ahsan wato abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairul huda akwai riwaya da ta zo wanda muka karanta ahsanal hadi alhadi da alhuda suna da bambanci malamai suna cewa idan aka ɗauki mai rufu'a shine wanda ya taho a littafin khairul huda huda muhammadin idan aka ɗauke shi ana nufin eh, shiryarwa saboda haka ana nufin cewa babu mutumin da yake shiryarwa irin annabi muhammad to wannan kalma ta alhuda dama tana ɗaukar ma'anan addalalatu wal irshad waye zai maka jagoranci ya nuna maka allah a duk duniya babu kamar annabi muhammad shine ma'anan khairul huda a duk duniya babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam don ita kalma ta alhuda din tana ɗaukar ma'anan shiryarwa to shiryarwa iri biyu ce akwai shiriyar wanda annabi yana iya yinta babu shakka kuma alkur'ani ya tabbatar mana da wannan kamar misali a suratu shura aya ta 52 Allah ya tabbatar ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai Muhammad kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici to Allah ya ce annabi yana shiryarwa wace irin shiriya kenan ana nufin addalalatu wal irshadu babu ɗan adam da yake iya nuna maka hujja da za ta sa ka shiryu kamar manzon Allah saboda ka annabi yana shiryarwa wace irin shiryarwa na kafa hujja na jagoranci na nuna maka hanya wanda hankalinka zai gamsu da cewa wannan hanya ita ce ta kwarai saboda ka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani annabi Muhammad yana shiryarwa Allah ya tabbatar alkur'ani shi ma yana shiryarwa kamar misali a farkon suratul isra'i inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam kaga kenan alqur'ani yana shiryarwa shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar yana shiryarwa amma idan ka dawo wasu kalmomi na shirya din a cikin alkur'ani za ka samu sun takaita ga allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce shiryarwa ta zuciya shi annabi da alkur'ani suna shiryar da kai shiryarwa na zahiri su nuna maka gaskiya alkur'ani yana nuna maka gaskiya annabi muhammad yana nuna maka gaskiya amma wake da ikon shiryar da zuciyar dan adam shine allah saboda haka zaka gani a cikin alkur'ani allah ya ce ya ce ma annabi muhammad innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah ya man yasha amma Allah shi ke shirye da wanda ya so kaga wannan ya nuna cewar shiryarwar da Allah ya tabbatar annabi yana yinta shiriya ce ta nuna hujja shine ake nufi da wal irshad amma shiryarwar zuciya babu mai yinta sai Allah tabaraka wa ta'ala yasa Allah muka kake cewa amma samudu fahadainahum kawar misali inda yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura koko inda Allah yake faɗa a suratul balad wa hadainahu najidaini wannan shiryarwa ya takaita ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke shiryar da zuciyar bawa huwa allazi tafarrada bihi wahdahu babu wanda ke iya shiryar da zuciyar dan adam sai Allah subhanahu wa ta'ala eh, hakanan ibnu rajab a littafin jami'ul ulum shi ma ibnu rajab malamin hadisi ne allah ya mishi rahama don hadisin nan yana daga cikin hadisan da al'imamu nawawi ya kawo su a arba'un hadis saboda haka yasa al-ibn rajab sai ya sharhi akai a littafin jami'ul ulum shekararsa 650 rabuwansa da duniya yana juzu na biyu shafi na 128 yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin balala wannan kalmar manzon Allah ce kowace bid'a bata ce in ka dubi hadisi da muka karanta to tun da annabi ya ce kowace bid'a bata ce la yakhruju anhu shay'un babu wata bid'a da ta fita daga wannan amma abin da zai baka mamaki zaka ga an samu malami da ke kokarin ya nuna ba kowace bid'a bace ce malami zai gwada maka cewa ai akwai bid'a ma mustahabbiya bid'a ai mustahabi wanda ana ma son ka yi akwai bid'a makaruhi wanda wannan yana daga cikin ba shakka fahimtar magabata kamar al-Imam nawawi eh, amma malaman sunna sun tabbatar kuskure ne kamar kana kokarin ka ci gyarar manzon Allah ne idan ka ce akwai wata bid'a mai kyau to babu shakka kana cin gyaran annabi Muhammad Allah ya kare mu dubi hadisin da kyau annabi ya ce kullu bidi'atin dalala duk wata bidi'a bata ce manzon Allah ya gama magana sai ya tafi shi sai a samu malami a yau ce maka ba duka bane subhanallah Allah ka tsare mana imani shine ibnu rajab ya ce la yakhruju anhu shay'un kar ka yadda a ce maka wannan bid'ar ai dan dama dama ba za ta fidda kai musulunci ba kana iya babu laifi duk wanda zai gaya maka wallahi ya cuce ka manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala wanda aslun azimin azimun min usuluddin wannan yana kama da cewar annabi a baya in ka dubi wancan hadisin na Aisha da wannan hadisin na Jabir hadisin Aisha man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu kaga annabi ya ce ma laysa minhu duk wani abin da babu shi a islam sai ka kirkiro fa huwa raddu ma min hudun nan yana daukan kullu shi sa hadisin Aishan sai ya zama a farko to sai kuma ya kawo hadisin Jabir shine Ibn Rajab ya ce fa kullu man ahdasa shay'an duk wanda ya kirkiro wani abu wanda sabahu ila dini ya danganta wannan abin ga addini walam yakul lahu aslun min addini alhali wannan abin bashi da asali a addini yarji'u ilaihi wannan abin zai dawo gare shi tunda ya dawo gare shi fa huwa dalala kaga zama bata ya zama bata abin da yasa ake cewa bata saboda za ta tashi a lahira kana shirin za a tara maka lada sai ka ga fayau ba komi sai ka ce ina ayyukan da nayi yi ce to ai dama ba a ce kai ba ka bar su a duniya ai Allah ka tsare mu daga irin wannan nadama fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad wa lam yakul lahu aslun min ad wannan karara haka annabi ya faɗa fa raddun annabi ce fa mardudun za a mayar maka da aikinka a wannan hadisin fa annabi ya ce fahuwa huwa bata ne wa dinu bari'un minhu idan an ce bata kuwa kaga ba shi ba addini wa sawa'un fi dalika masailul i'tiqadi aw al a'mali aw al aqwali ibn rajab ce, kar ka ware wani abu da maganar da zaka yi a matsayin ibada da aikin da za ka yi da jiki a matsayin addini da abin da ka kudurta shi a zuciya a matsayin addini al-zahiratu wal batina wanda ya bayyana da wanda ya buya domin da a ce akwai wani wata bid'ar da take da dama-dama annabi da ba zai faɗi wannan ba ka yi nazari shi yasa eh, imamu nawa yake cewa ya kamata ma a ce musulmi ya haddace wannan hadisi saboda mutum ya rika maimaita shi ya yi nazarinsa da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita wace bid'ar ba saboda haka kowace bidi'a bata ce sai karshen hadisin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam game da basussuka eh, wanda ya karanta hadisai don an samu hadisai da yawa waɗanda suka nuna cewar shi annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa kamar misali akwai hadisin abu huraira abu huraira ya ba da labari yadda annabi ya rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi kana yu'ta bir rajul mutawaffa alaihi dayn mutawaffa alaihi dayn mutum ya rasu aka kawo gawarsa ga annabi kuma gashi ana bin shi basu suka da farko kenan fa yas'alu sai annabi yayi tambaya hal taraka lidinihi lidainihi min qada'in shin wannan mamacin ya bar dukiyar da za ta biya basu sukan da ake bin shi annabi zai wannan tambaya hal taraka lidainihi fadlan a wata riwaya hal taraka lidainihi min qada'in wato bayan mutum ya biya suka, za ma a samu ragi Za a samu ragowa a dukiyarsa shine abu hurairah ce fa in huddisa raka wa wafa'an idan aka ce ma annabi eh wannan mamacin ana bin shi bashi amma ya bar dukiyar da za ta iya biyan wannan bashi sallah sai annabi ya ce to sai annabi ya magawar sallah wa illa idan kowa mutumin bai bar abin da zai biya bashin sa ba kala sai annabi ce sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah amma shi ba da yi sallah ga wannan mutumin ba wannan a farkon al'amari kenan a farkon al'amari a lokacin da musulunci a farkon musulunci lokacin da addini bai yi ƙarfi ba abu huraira ce falamma fataha allahu alaihi alfutu a lokacin da allah ya ba mu annabi nasara a yaƙe-yaƙe masu yawa aka samu dukiya kala sai annabi ce ana aula bil mu'minina min anfusihim na fi damuwa da rayuwar muminai fiye da damuwar da suke marayukansu wato annabi ya fi mu damuwa game da makomar mu me yasa annabi yake kin sallah ga mutumin da ya mutu ana bin sa bashi saboda annabi ya nuna mana hadarin hakkin musulmi eh, hakkin dan adam yana da girma babu shakka saboda shi hakkin Allah Allah yana iya yafe maka ko baka roƙe shi ba ma saboda ayyukan alkhairi da kake yi alwalad da kake yi tafiya masallaci abubuwa da yawa laifin da kake sai Allah ya ta gogewa baka ma nemi gafara ba amma hakkin ɗan adam Allah ba zai goge shi ba ba zai taɓa goge shi ba sai an yi hisabi to idan aka tashi a lahira babu kuɗi saboda haka sai dai lada a yi ta ɗiban ladan ka ana biyan basu suka har a wayi gari zunubin yarin jayi ladar makomar mutum ta zama wuta kaga annabi ya gani ya fi mu damuwa shi sa yake cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim na fi damuwa da makomar rayuwar muminai fiye da damuwar da suke marayukansu rayukansu to don haka annabi sai ya ce ba zai sallan ba misali idan ya ce ba zai sallah ba kaga sahabbai za su gane mutuwa da bashi babban al'amari ne ba daidai bane kai ta cin bashi ba tunanin biya wannan wata hanya ce ta tsawatarwa kaga annabi bai ce ka mutu kafiri ba bai ce dan wuta ba ai shi yasa idan mutum ya mutu da basu suka sai annabi ya ce kumar sallah sallu ala sahibikum amma shi annabi ba zai yi ba hanyar tsawatarwa ce abu huraira ya ce amma daga baya da allah ya ba da nasara annabi aka samu dukiya sai maza allah ya ce faman tuwufiya wanda ya rasu wa alaihi dainun ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu sai a zo wajena ni zan biya bashi a zo wajena saboda haka sai annabi yana ta biyan basu sukan musulmai hadisin muttafaqun Ali yana sahih bukhari kitabul kafala babu daini yana sahihu muslim babu manta taraka malan faliwarasatihi wannan yasa malamai da yawa suke cewa ita wannan sunnar bata mutu ba ya kamata a ce idan musulmi ya mutu shugaban musulmai ya kokarin biya marbashi wannan ma yana cikin bayanin marigayi albani eh, za ka gani a kitabu ahkamil jana'iz yana shafi na goma sha hudu hakanan al'imamu shaukani akwai malaman hadisi da yawa da suke faɗin haka fa in lam yakul lahu malun musulmi ya mutu bashi da dukiya fa ala dawlati an tuaddi anhu in kana jahada fi qada'ihi an san musulmin nan bashi da sakaci mai kokari ne larura ta sa ya ci bashi gashi ajali ya same shi bai biya bashin ba to ya kamata daula ta biya masa wannan bashi saboda me saboda koyi da manzon Allah don akwai riwaya da ta zo a littafin al-musnad man hummila min ummati dainan thumma jahida fi qada'ihi famata wa lam yaqdihi fa ana waliyuhu mutumin da bashi ya mar yawa kuma ya dage kokarin ya biya bashin amma Allah bai nufa ba har ya mutu bai iya biyan bashin ba sai annabi ya ce ku zo ni ne waliyansa ni zan biya masa bashi to ya kamata tunda babu manzon Allah